biyo bayan faduwar da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a jihar Adama a zabukan da aka gudanar inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta na wakilai da kuma na dattawa yanzu haka wata saba ce mata kunno inda ake zargin wasu kusoshin jam'iyyar da cin amana musamman shugabancin jam'iyyar na jihar zargin da shugabannin jam'iyyar ke karetawa Dr. Mahmud Alilu Ahmad, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kamfen na Buhari, ya ce su ba su yi mamaki ba domin a ce wasu dama sun daɗe suna zargin akwai wasu masu zagon ƙasa cikin shugabannin jam'iyyar ta APC, wanda mako shi ne ja wannan faduwar da suka yi. Wannan sakamakon zaɓe gaskiya mu bai zo mana da mamaki ba. Idan ka lura senatoci ɗin nan guda uku kowace ɓangare Ka ga irin yadda zaben kaya um, kowa ya sani daman eh, shi mai girma gwamna kowa a jihar adamawa ya san bangaren da yake kuma ya nuna a wannan zaben da aka yi saboda haka sai dai mu ce Allah ya kyauta. To sai dai ku martani da mai da dangane da waɗannan zargi-zargin da ake yi gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ta bakin kwamishinan yaran labaran Ahmad Sajo ya ce ma ba haka zancen yake ba. na hakika wannan abin takaici ne abin haushi ne kuma abin da yake bai da kan gado ne domin eh, a gaskiya babu wanda suka yi ma eh, shugaban kasa buhari zagon kasa kamar su wa'annan wa'anda suka raba jam'iyyar gida biyu suka hana mu tafiya a baki daya suka suka sa wa'ansu suka kama wannan hanya wani suka samu wannan gaba akwai ma ɗaya daga cikin su su wa'annan da suke raɗe raɗin ya je yana daga hannun wani ɗan takara na sanata a Adamawa ta Arewa ya sa dalilin wa'annan kuri'u da aka samu a wannan wurin suka rusa kuri'ar sanata dinmu ta APC ta kuma ta samu ta fadi kuma su su san abubuwan da suka yi saboda kiyayya da suke ma gwamna sun ki su yi ma ita kanta jam'iyyar APC aiki a wasu wurare saboda su samu dalilin abin da suke yanzu sun taimaka suka tabbata an kada APC a wasu wurare don kawai su samu bakin magana ba su ma yi tunanin illar da wannan zai yi wa shi mai girma shugaban kasa Buhari ba. To wai kawai na gaskiyar cewa da hannun shugabannin jam'iyyar a faɗo ta APC da ta yi ahmad Lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Adamawa. A Ibrahim Lazis a dan damuwar da muka samu shi shine watakila rikici na cikin gida wanda zaka samu cewa wannan baya yin wannan jam'iyya daya amma ana na faɗa. a tsakanin manyan stakeholder namu za ka samu wannan ya ce maka shi ba zai gwamna ba a wannan ba zai sanato ba a wannan ba zai kaza ba za ka samu mutum fa babba ne a wannan jam'iyyar amma zai je kamfe ce maka zaɓi shugaban kasa kadai kar a zaɓi sanato kar a zaɓi of rep ko kuma mutum je ce maka a zaɓi of rep kada a zabi shugaban kasa da sauransu to wannan matsalan shine ya kawo mana abin da muka samu kanmu adama shi yasa kullum a jam'iyyance muke tsawatarwa muka ce duk mutum da muka same shi a mana antifati ba za mu bar shi ba kuma yanzu haka bayan zaɓe na muna nan muna bincike mu samu su waye suka je suka yi campaign because a cikin yan jam'iyyar mu da akwai wanda suka je campaign suna cewa zabi shugaban kasa APC a zabi senator wani jam'iyya daban a zabi ba hasu ba wani jam'iyya daban wannan shi ba mutane dama aka ja ka abin da har aka kai ba mu samu ƙuri'un da muke tsammani za mu samu ba don haka a matsayin mu na jam'iyya muna nan mun sa muna bincike duk wanda muka samu a zaben shugaban kasa muna tifati ba za mu bar shi ba za mu dau mataki akan shi ko shi waye ne koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar da ke tafe ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya